صلى الله على محمد صلى الله على النبي rahim assalamu alaikum sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Aminu zai kasance tare da ku a wannan zangon. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatarwan da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba ɗaya ga watan Nuwamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurari kun san cewa shekaru 69 rasa gabata a na irin ta yau ɗaya ga watan Nuwamba na shekara ta 1954 aka kafa dakarun kwatar 'yancin kan ƙasar algeria ƙarƙashin jagorancin ahmad bin billa da haka kuma aka fara gwagwarmaya ta neman samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan faransa don a farkon karni na goma sha tara miladiya ne dai sojin faransa suka mamaye ƙasar algeria sannan kuma dukkanin yankurin da mutanen kasar suka yi na tsawon shekaru 132 a citara amma da ƙarshe turawan sun baiwa ƙasar 'yancin kai a shekara ta 1962 sannan kuma ahmad bin bella ya zama shugaban ƙasar algeria na farko bayan samun 'yancin kai sai kuma a shekara ta 1965 aka yi masa juyin mulki ana ɗaukar ranar kafa dakarun kwatar 'yancin kan ƙasa algeria a matsayin ranar ƙasa a hukumance. masu saurare kun san cewa shekaru 44 da suka gabata rana irin ta yau sai da muhammad ali hati tabasi babban malamin addinin musulunci kuma limamin masallacin juma'a a birnin tabriz na kasar iran ya rasu an haife shi a garin tabriz da ke arewa maso yammacin kasar sannan kuma ya fara karatu a gida sannan kuma ya karatu a gaban wasu manyan malamai na lokacinsa a lokacin gwagwarmaya da sarakunan kasar iran ya sha ɗauri da kuma kora su kuma bayan samun nasarar jin halin musulunci an naɗa shi a matsayin limamin masallacin juma'a na tabriz a wannan halin ne wata kungiya masu kiya da tsarin musulunci a ƙasar iran inda ake kira furkan ta kai masa hari wanda ya ajalinsa a rana irin ta yau da ƙarshen masaurare kun san cewa shekaru arba'in da uku da suka gabata a rana irin ta yau wata guda bayan fara mamayar wasu yankuna na kasar iran wanda sojojin saddam hussein na iraki suka yi sojin saddam din sun kama ministan man fetur na kasar iran lokacin injiniya muhammad jawad tangayan da kuma wasu daga cikin ma'aikata da suke tare da shi sannan kuma suka yi garkuwa da su da farko gwamnatin iraki ta musanta cewa ta tsara mutanen sai dai daga baya kuma suka ba da gawarsa bisa da'awar cewa ya kashe kansa ne da kansa kafin haka dai injiniya tangayan ya je yankin kudancin kasar iran ne domin ganin halin da kamfanonin man fetur na iran din suke ciki da kuma da suke aiki shaidun da suke tare da shi da kuma binciken likitoci ya tabbatar da cewa sojin iraki sun azabtar da ministan wanda hakan ya sanadiyar ajalinsa jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa rediyon vhh iran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 da yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su. labarin duniya da farko ga kadunsu. haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa an kashe mata sojoji goma sha ɗaya a gaza kuma kare haƙƙin bil'adama ta amnesty ta ce isra'ila ta yi amfani da farar hoda mai guba da ake kira phosphorus wacce aka haramta a kudancin labanan a najeriya gwamnati tana kokarin dawo da farashin dala amurka kan naira 750 a nan gaba to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da kashe sojojinta goma sha ɗaya a gaza kafin watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun ambaci cewa daga lokacin da aka tura sojoji zuwa yankin gaza adadin waɗanda aka kashe ɗin sun kai sha ɗaya jaridar ha'aras ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki labari da safiyar yau laraba da ta bayyana cewa zuwa yanzu sojojin da aka kashe sun kai goma sha ɗaya a yankin gaza ministan yaƙi na haramtacciyar ƙasar isra'ila yoab galant ya ce kasan sojojin da aka yi a gaza ya yi musu zafi sosai a gefe ɗaya kakakin rundunar ƙasam abu ubaida ya sanar da cewa sojojin mamaya suna shan kashi matuƙa a hannun 'yan gwagwarmaya a yankuna daban-daban na gaza da suka yi kutse. har ila yau abu ubaida ya ce sun lalata motocin sojan haramtaccen kasar isra'ila masu sirke har 22 ta hanyar amfani da makamin nan na yasin 105 yaduwa yanzu jimillar adadin sojojin da 'yan sahirniya suka ce an kashe musu sun kai 326 ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce isra'ila ta yi amfani da farar hoda mai guba phosphorus da aka haramta amfani da ita a kudancin labanan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adam ɗin ta amnesty international ta ce sojojin isra'ila sun yi amfani da makaman farar hoda mai guba a tsawon kan iyakar ƙasar labanan musamman a ranakun goma da kuma 16 ga watan oktoba kungiyar ta ce ya zama wajibi a gudanar da bincike a kan harin da haramtaccen kasar isra'ila ta kai a garin alzahira a ranar 16 ga watan oktoba a matsayin laifin yaƙi domin ya yi sanadiyar jikkata fararen hula tara ita dai farar hoda mai guma phosphorus ita dai farar hoda mai guba phosphorus idan aka harba ta tana kona fatar jiki ta yadda babu abin da zai iya saura sai kashi idan kuwa aka shaƙe ta da yawa to zai haddasa shaƙewar lumfashi da kuma raunuka a baki da to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran iran ta ce haramtacciyar kasar isra'ila tana ƙara haifar da gaba da ƙiyayya a duniya wakilin jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'idi iravani ya ce abubuwan da haramtacciyar kasar isra'ila take aikatawa suna a matsayin cusa gaba da ƙeya da ya zama wajibi a tar da shi wakilin na iran a majalisar ɗinkin duniya wanda ya aiki da wasiƙa zuwa ga babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban kwamitin tsaro sergio franca denis ya ce na rubuto wasiƙa ne domin in nuna da bayyana ƙin amincewata da kuma tarar da kalamai na keya da nuna wariya da wakilin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi a kan ƙasata a yayin taron da aka yi na gaggawa dangane da falasɗinu a kwamitin tsaro a ranar 30 ga watan goma na shekarar ta 2023 wakilin na iran ya yi kuma suka akan damar da aka baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi maganganu ta hanyar wakilinta na batunci akan iran a yin taron wanda ba a bai wa iran din damu halitta ba har ila yawo irbani ya yi allah wadai da yi a kan iran da kuma amfani da harshe na batunci a kan jami'an gwamnatinta irbani ya kuma jaddada maganar da babban sakatar majalisar ɗinkin duniya yi a ranar 24 ga watan goma na shekarar nan ta 2023 na cewa ba a banza hamas ta kai harin da ta kai ba abu ne wanda yake da tushe daga baya hakanan kuma irbani ya yi ishara da yadda haramtacciyar kasar isra'ila ta rika sukar babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya saboda abin da ya faɗa har ma ta kai ana yin kira da ya murabus irvani ya bayyana yadda haramtacciyar kasar isra'ila take take duk wasu dokoki na duniya da kuma kudurorin majalisar ɗinkin duniya tare da bayyana ta a matsayin mai aiki da tsarin nuna wariya a kan falasɗinawa najeriya gwamnati tana ƙoƙarin dawo da farashin dala amurka kan naira 750 nan gaba tun lokacin da shugaba bola ahmad tinubu ya yi jawabinsa na farko a ranar da ya karbi shugabancin kasar dala amurka take ƙara tsada a kasar wanda ya zuwa yanzu ta kai fiye da naira 1200 a wasu kasuwannin canji na kasar amma wata majiyar gwamnati ta bayyana cewa gwamnatin tinubu tana kokarin ganin zuwa watan disamba wato nan da wata guda ko kafin karshen wannan shekara za ta yi ƙoƙari ganin an dawo da dala amurka zuwa naira 750 labarin ya kara da cewa tsadar dala amurka a kasar yana shafar dukkanin bangarorin rayuwa mutanen kasar. don tare da dala amurka ne ake iya shigo da bukatun kasar daga kasashen waje to ƙarshen labarin duniyar kenan madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam noma noma ma sauraro barkamar sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau muna ɗauke labarai ne daga najeriya da kuma ƙasar ghana inda a najeriya za mu ji kiran da mataimakin shugaban ƙasar ya yi na gaito amurkawa da su zuba hannun jari a cikin ƙasar noma mai fadin eka kusan miliyan 70 da kuma mu je ƙasar ghana domin jin yadda ake gudanar da bikin ranar manoma a kowace shekara da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. mataimakin shugaban ƙasar najeriya kashim shatima yana ƙoƙarin jawo hankalin masu zuba hannun jari daga amurka da ma cikin gida domin su zo su yi noma a ƙasar da girmanta ya kai eka miliyan saba'in bugu da ƙari mataimakin shugaban ƙasar wanda ya ziyarci amurka ya ce ana shirin farfado da harkar noma da zamanantar da shi a cikin ƙananan hukumomi 774 da suke a faɗin ƙasar shi dai mataimakin shugaban ƙasar ya yi wannan wato bayani ne a amurka inda ya je domin jawo hankalin masu zuba hannun jari hakanan kuma ya ce muna taimakawa manomanmu saboda su ƙara yawan amfanin gonar da suke samarwa da kuma samar da muhimman kayan aiki na tushe wanda kamfanoni suke da bukatuwa da su wannan ita ce hikimar da ta sa muka kafa cibiyoyi na aiki da kayan zamani a noma a cikin ƙananan hukumomi 774 domin su taimaka wajen samar da muhimman kayan aikin da ake da bukatuwa da su a fagen noma. wani sashe na jawabin mataimakin shugaban kasar ya kunshi cewa najeriya take da kasar noma mai yawan eka miliyan saba'in tana gayyatar masu sanya hannun jari na cikin gida da kuma waje domin su zo su bunƙasa harkar noma to daga najeriya za mu nufi kasar ghana inda a kowace shekara a wannan ƙasa da akwai ranar da aka ware domin girmama manoma wacce aka bai wa sunan ranar manoma ita dai wannan rana ana yin bikinta ne a juma'a ta farkon watan disamba a kowace shekara kuma a yayin wannan bikin ana girma manoma da masu kiwo da kuma masunta da kuma masu harkar kiwon kifi noma a ghana yana baiwa kasar kaso 20 zuwa 30 cikin 100 na jimillar kudaden haraji har ila yau wannan sana'ar ta tsohon ciniki tana rike da iyalai masu yawan gaske a faɗin wannan ƙasa saboda dogaran da suke yi da ita wajen samun kudaden shiga sai dai duk da wannan muhimmanci mai girma da harkar noma take da shi a ƙasar ghana ana fuskantar ƙalubale mai yawa daga ciki har da na ɗumamar yanayi da sauyin yanayi ya jawo shi a shekaru masu yawa a baya kasar ta ghana ta fuskanci kalubale mai girma a fagen noma sai dai kuma duk da haka an ci karfin wancan ƙalubalen shine kuma ya sa aka ware wa manoma rana ta musamman domin a yaba wa wanda ya kwazo a cikinsu ko kuma wanda ya fi kwazo a tsakaninsu a karan farko an yi bikin raya ranar manoma ne ta shekara ta 1985 daga cikin dalilan yin hakan da akwai bunƙasar da aka samu a harkar noma da kaso 30 cikin 100 a farkon shekaru na 1980 ghana ta fuskanci fari mai tsanani ƙasar wacce ta dogara da noma domin ciyar da al'ummata ta fuskanci yunwa a wannan lokaci kudin shigar da ƙasar take samu ya fuskanci koma baya fari da karancin abincin da ƙasar ta fuskanta an kawo ƙarshensa a shekara ta 1984 a rika samun farfadowar harkar noma har aka waye gari ya bunƙasa da kaso 30 cikin 100 dalilin haka ne aka tsayar da ranar manoma ta duniya a garin osino shine aka yi bikin farko na ranar manoma a gundumar gabas an kuwa zaɓi wannan garin ne saboda yana daga cikin waɗanda suka fuskantar fari mai tsanani daga nan aka ci gaba da gudanar da biki a kowace shekara a cikin ɗaya daga cikin yankunan wannan ƙasa da suka samu koma baya a da da fuskar karancin abinci amma yanzu abubuwa suke daidaita daga cikin abubuwan da akan yi la'akari da su wajen zaɓar manoma da suka yi fice ko suka fi kwazo a kowace shekara da akwai yadda manoman ko manomin yake amfani da kayan aiki na zamani a cikin harkar noma kula da yanayi na muhalli da ake noma a cikinsa da kare shi ba tare da gurɓata shi ba harkar kiwo da dabbobi da kuma kamun kifi da kiwonsa suna daga cikin abubuwan da ake la'akari da su wajen zaɓar gwarzo to kyautukan da ake bayarwa kuwa ga wanda aka zaɓa a matsayin gwarzo suna bambanta a shekarar farko an fara bayar da kyauta ne ta radiyo da dogayen takalma na shiga sarƙaƙiya da kuma adda ba kuma kimar abin da aka bayar ɗin ne ake kallo ana kallon yadda shi manomin zai ji daɗi da kuma karfafa masa zuciya akan cewa hukuma da gwamnati sun yaba da abin da ya al'umma ma sun yaba don haka aka bashi wannan kyauta sai dai daga baya an rika ƙara yawan abubuwan da ake yi wa gwarzon manomi kyauta da su har yanzu an waye gari ana bayar da gida mai ɗaki uku kuma mai kyau da ƙawatarwa ga duk wanda aka zaɓa a matsayin na farko to masu raro za mu dasa a nan kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna ga yata kulu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum dum kuye ya madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa kide iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum mu da haka da kuma sake zama da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shin yana shi mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin na samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to masu saurare yanzu lokaci yayi da zan koma gefe haɗa ku da wato mahabubu khalili wani mawaki a nan ƙasar iran domin jin irin waƙar da ta mana ai saurare lafiya madalla da mahabub khalili a cin wannan waka da gabatar da fatan ta gamsar da ku kuma kun ji daɗinta zan jalin zamun shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da za a ɗan shirye-shiryen amma kafin nan amma a wasu lafa shi kammala ni ma da kunshin ke cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya madalla masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji ruwan su tare yake cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh